This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da la'asari yau wannan ranar ta 19 ga watan uku shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanan labarai. To Maryam Majalisar Dokokin kasar Tunisia ta buƙaci a bada hutun kwana guda a ƙasar domin nuna jimamin buɗe wutan da aka yi wa masu yawon buɗe ido. Isaac Herzog wanda jam'iyyarsa ta Zionist Union ta yi ta biyu a zaben da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi nasara a kai. jami'a ta ce ba za ta shiga gwamnatin haɗin gwiwa ba a wani rahoton kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce ba shakka ƙungiyar isis ta aikata laifin yaƙi a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bautar ƙasa sama da dubu ɗari da talatin ne za su yi aikin zaɓe duk da fargaban tsaro da ake fama da shi musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya bayan haka muna ɗauke da shirin bango wanda jimmai alata shirya kuma za ta gabatar yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. tare da sallama majalisar dokokin kasar tunisia ta buƙaci a ba da hutun kwana guda a kasar domin nuna jimamin buɗe watan da aka yi wa masu yawon buɗe ido inda aka kashe har mutane goma sha tara kana aka jima mutane arba'in rauni shugaban majalisar dokokin mohamed inaus ya ce waɗanda suka yi wannan kai wannan harin burinsu su kai wa majalisar hari da wurin ad na kayan tarihi ya ce wannan harin tamkar wani sako ne da ke nuna cewa aikin ta'addanci ya sake tsari da kamanni a cikin birni kuma ya mayar da hankali ne ga alamun da yake nuna haɗin kan ƙasan prime minister habib yasid ya ce waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ba kowa ba ne illa yasid abidi da hantem kachawan ya ce an gansu sanye da kayan soja lokacin da aka fatattake su yayin da suka yi ƙoƙarin kaiwa wasu masu yawon buɗe ido hari kana daga bisani suka samu nasarar kaiwa wani ɗan ƙaramin ƙungiya hari 'yan sanda dai sun yi nasarar kashe wasu daga cikin maharan lokacin da suka buɗe wa juna wuta yayin da yanzu haka mahukuntan kasan ke kokarin ganin an gano sauran maharan prime minister habib ya ce ba komai ne yasa aka kai wannan hari ba sai don a lalata harkokin yawon bude ido da tattalin arzikin kasan isaac herzog wanda jam'iyyarsa ta zionist union ta sami sakamako na biyu a zaben da prime minister benjamin netanyahu ya yi nasara a kai ya ce jam'iyyarsa ba za ta shiga cikin gwamnatin haɗin gwiwa ba jam'iyyar netanyahu ta likud wato jam'iyyar Netanyahu ta Likud ita ce ta samu nasarar samun kujeru 30 daga cikin 120 inda take gaban jam'iyyar ta Zionist Union wadda ke da kujeru 24 wanda hakan ya baiwa firayim ministan damar lashe zaɓe ya kuma samu zamowa firayim minista na ƙasar zagaye na hudu. Mr. Herzog ya faɗa wa gidan rediyo na sojan ƙasar cewa jam'iyyar Zionist Union ita ce za ta kasance jam'iyya adawa domin duba manufofin gwamnati mai ci. Shi dai Mr. Netanyahu yana shirin hada gwamnatin haɗin gwiwa a cikin sati uku masu zuwa. Domin ko yanzu haka ya fara magana da ƙananan jam'iyyu domin samun kujeru 61 a majalisar abinda zai ba shi damar gudanar da mulkin nasa. sai dai an samu sauyin a wannan karo domin ko an samu wata kungiyar jam'iyyu hudu ta larabawa wadda ta yi nasarar zamowa ta uku a cikin masu rinjaye a majalisar domin tana da kujeru goma sha hudu wanda wannan shine karo na farko da aka samu larabawa 'yan tsiraru suka yi tasiri a majalisar kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani rahoton da kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce ba shakka ƙungiyar isis ta aikata laifin yaƙi da ayyukan asha ga mutanen ƙasar iraki har ma da 'yan tsirarun ƙabilun yazidi rahoton wanda aka miƙa wa kwamitin yana ɗauke da bayanin yadda ƙungiyar ta isis ta kashe ta sace kan ta azabtar tare da cin zarafin bil'adama a lokuta daban-daban cikin rahoton mutane ɗari ne da suka tsira da rayukansu na wannan hukuma. da kungiyar suka ba da shaida iri daban-daban kama daga watan yunin shekarar ta gabata salin da kungiyar ta kwace ikon da yawan kasar na iraki rahoton ya buƙaci kwamitin na tsaro ta majalisar ɗinkin duniya da ya duba yiwuwar aikewa da wannan batu gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague ha kuma gwamnatin ƙasar ta iraki ta samar da bincike wato na cin haƙƙin bil'adama sai dai rahoton bai kyale sojojin kasar ta iraki ba domin su ma an tuhume su da aikata wasu laifuka kwatankwacin na isis din waɗanda suka hada da kaiwa farar hulan kasar hari da wato ta da kwasan ganiman jama'a ta da gana wa mutane azaba su din ma jirgin na mara matuki na ƙasar amurka ya kai hari a kudancin somaliya kuma ya kashe shugaban kungiyar al-shabab kamar yadda ma'aikatar tsaron na amurka ta ba da tabbaci harin wanda aka kai shi ranar 12 ga wannan watan ya samu wata mota ce da ke dauke da adan garar daya daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar ta al-shabab ma'aikatar tsaron ta ce garar dai ya yi aiki da sashen leƙen asiri na kungiyar ta al-shabab kuma yana da alaƙa da harin da aka kai a wani babban kanti da ke nairobi na ƙasar kenya inda sashen somaliyanci na wannan gidan rediyon ya bayyana cewa harin ya yi sanadiyar kashe mutane 60 ma'aikatar kuma ta ce wannan hari da aka kai a danso a ƙasar somaliya yayi matuƙar dama wa ƙungiyar ta alshabab lissafi wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da zama a nan amurka ta ce da gwamnati da 'yan tawaye duka sun yi amfani da bamai masu kwanso wajen kai hari a gabashin ukraine inda farar hula goma sha uku suka halaka a ciki ko har da ƙananan yara guda biyu ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na human rights a turance ta faɗa yau dinnan cewa bai dace a ce dukkan bangarorin biyu sun yi amfani da waɗannan bamamai ɗin ba domin koyon hakan na nufin aikata laifin yaƙi kenan mai magana da yawon ƙungiyar ya ce ko baya ga illar da wannan bom ɗin ya yi lokacin da aka halba shi haka kuma zai ci gaba da yi wa mutane lahani musamman farar hula bayan lokaci mai tsawo da aka yi amfani da shi wannan bom ɗin shi ma ole solvang babban jami'in bincike na ƙungiyar ya ce amfani da irin wannan bom ɗin ya nuna a sarari cewa ba a mayar da farar hula bakin komai ba Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ta shirye-shiryen babban zaɓe, yanzu haka dai akwai 'yan bautar ƙasa da dama da za su yi aikin zaɓen ranar 28 ga wannan watan. Sai dai rikicin zaɓen da ya faru a shekarar 2011 inda aka kashe wasu daga cikinsu ya jefa wasu cikin fargaba. Ga baban gida jibrin da ƙarin bayani. kimanin masu yi wa ƙasa hidima fiye da dubu ɗari da talatin ne za su shiga cikin aikin zaɓe na wannan wata zaben shekara ta 2011 dai akwai wasu masu yi wa kasan hidima da suka rasa rayukansu a rikicin zaben da ya ga barke anya kuwa masu yiwa wa kasan hidima za su iya sadaukar da rayukansu domin wannan zaɓe. Eh, it is not bad using compass, but those who are interested can go for it. But those who find it difficult to do, they can as leave it. wata mai yi wa ƙasa hidima kenan ke bayyana ra'ayinta game da ayyukan zaɓe da hukumar inec ta ce za su gudanar a lokutan zaɓukan da za a gudanar a ƙarshen wannan wata da kuma watan gobe a cewar babban daraktan hukumar ta nysc brigadier general johnson ola humi tuni hukumar ta inec ta horar da masu yi wa ƙasa hidima dubu talatin da hudu amma kuma kasancewar wa'adin ɗaliban aikin nasu ya ƙare da hukumar ta nysc irin wa'annan tsaffin masu yi wa ƙasan hidima za su gudanar da aikin nasu ne a ƙarƙashin kulawar hukumar ta inec to koya masu yi wa ƙasar hidima suka ji game da wannan shiri ganin cewar wasunsu na fargaba don gane da hatsarin da yake tattare da shi haruna muhammad wani mai jiran fara yin aikin yi wa ƙasar hidima ne kowa dai ya sani abin da najeriya take ciki yanzu nan abu ne akwai hatsari sosai don wajen da za a kai kadin nan kai bako ne wajen kuma gashi ka kasance bako baka ma san don kowa na da ra'ayi inci wanda zai zaba wani suka gan sun je wajen zaɓen nan sai ka gan tai da rikici a wajen kai da kuma kake bako a wajen don allah ka duba ya za ka yi Ms. Abo mai yi wa ƙasa hidima ce daga jihar Benue I'm in support because NYC, so long as they are serving Nigeria, they have every order to do everything possible for Nigeria as well. Ta ce a ganinta babu wata matsala sai dai kamata ya yi a yi amfani da wayanda ke da bukata, wayanda kuma ba sa bukata sai a kyale su. Domin wannan na ɗaya daga cikin rantsuwar da 'yan yi wa ƙasar hidima suka ɗauka na yi wa ƙasar aiki a duk inda aka tura su. Sai dai a ta ce zai yi wuya. ta yi aikin ganin bata jin harshen akasarin al'ummar wannan jiha. Said I can't do it because so long as I'm not understanding their language, I'll find it very difficult. So I decided not to do. Kaftin Hassan Muhammad Murabus wani tsohon jami'in soja ne da ya yi aiki da hukumar ta NYSC kuma ya shaida mani ra'ayinsa game da wannan mataki. alhamdulillah eh, yan bauta bautawa kasa dama yan kasa ne kuma akan tura su states ne wanda ba nasu ba saboda mu samu bayanin kowace shiyar kasar nan saboda haka idan har ta zo za amfani da su ta zabe eh, sha'ara ce mai kyau idan har dai za a yi tattalin cewa za a shirya musu tsaro ta gari domin abubuwan da suka faru shekaru hudu baya gaskiya ya da hankali musamman iyaye da su ma eh, yan bautawa kasan ah, su dai a gaskiya mun ga muhimmancin yadda tsaro ta zama a najeriya kuma shine Eh, babban hujja da aka dage zaɓe to da yanzu da allah ya samu fara cin galaba kuma idan har aka tabbatar cewa za a shirya masu tsaro to alhamdulillah zai ah, kyau yanzu dai fatan masu yi wa kasan hidima da kuma iyaye shine na ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da ce na ce ba baban gida daga lagos a najeriya yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 13 yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Ezekiel ya yi wa Sanata Aisha Jummai Alhassan 'yar takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc a jihar taraba tambaya akan bambancin addini amma lokaci ya ƙure a saboda haka malam ezekiel na fatar kana kusa domin ga sanata aisha nan za ta baka ansa da kai da sauran masu sauraron mu na riga na ba da ansa cewa za a yi wa kowa adalci eh. kuma za a shi hakkin ci kamar yadda allah ya faɗa a kur'ani da bible ni dinnan na je mission school ne saboda haka na sami dama Allah ya bani dama na karanta bible ma daga farko har karshe shekara biyar ina St Faith College a Kaduna saboda haka na san abin da yake cikin bible a cikin bible ma Allah ya ce kai wa kowa adalci idan eh, ka zama shugaba haka Qur'ani aka ce kai wa kowa adalci idan ka zama shugaba to abubuwa ni musulma ce saboda haka duk abin da Qur'ani ya faɗa bani kaucewa cikin ikon Allah da sani na kan bani kaucewa Allah ya ce kai wa kowa da kowa saboda haka da musulmi da kirista da masu addinin gargajiya duka in dai yan jihar Taraba ne duk zan musu adalci saboda haka kada ya sami dama kuma ai tun da shi mutumin fantisawa ne fantisawa a senatorial zone dina yake ai ya san ina wa kowa adalci to mutum na gaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam sunana nasiru jibril jalingo ina so ma senata tambaya akan yanayin da muka samu kanmu a ciki na mu matasan jihar Taraba. Yanayin yadda muke zaune ga muna a jihar Taraba babu da iyaka rashin aiki ya tabaibaye mu. Mun tabbatar da kina iya ƙoƙarinki da tabbatar da cewa matasa sun samu aikin yi amma ina so a ƙara mana ƙarfin gwiwan wurin zaɓen ki saboda samu. yadda za mu yi mu zaɓe ki kuma mu tabbatar da cewa alkawarin da kika yi mana za ki iya cika mana. Eh to, ai ina jin kin ba da ansa a baya tunda wani ya yi tambaya game da uh, matasa da ake amfani da su a kan 'yan bangan siyasa sai dai ko akwai wani ƙarin bayani da za ki mashi malam Nasiru ɗin ko? Ƙarin bayani shine ba kowa ne zai yi aiki a ofis ba. Eh, gwamnatin tarayya da na jihar Taraba ba ta da ayyuka na gwamnati da za ta iya bawa kowa da ya zama Eh, da ya cancanta ya sami aiki saboda haka abin da karin bayani shine za a buɗe hanyoyin sana'o'i da yadda mutane za su yi aikin kansu da kansu ba na gwamnati ba. Malami na gaba fa bismillah ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Hassan Mebille Ali da Jalingo. Hajiya na so a mana ƙarin bayani kan shirye-shirye na inganta asibitocinmu misali na ƙauyuka na kakara idan mace ta tashi haihuwa an zo ɗauko ta kalli da ƙarshe na asarar yana salwantar yana salwantar da rayuwarta kuma cikin gari, idan kika ji asibitocin gwamnati musamman ƙananan asibitoci za ki samu ba magani ba gadaje ba abu babu babu babu ya yi yawa wani shiri kike da shi wannan abu. shirin shi ne kamar yadda na faɗa a baya za a amfani da kuɗin ku a yi muku abin da ya kamata ba za a saci kuɗin ku ba kuɗin da aka abin nan kuɗin gwamnati da ake bayarwa da wanda mu ma za mu yi kokari mu rika raising revenue da ba sai mun duba abin da federal government za ta mu ba don muna da arziki da abin nan na kasa da yawa a nan jihar mu kudin ku idan an samu za a amfani da shi ta hanyar da ya kamata saboda haka za a gyara muku ba a asibitoci kawai ba da komai da komai ma in Allah ya za a gyara muku to malami na gaba bismillah ko To mai magana na gaba sunan shi Audu Hassan daga cikin garin Jalingo anguwar Maji Daɗi. Tambaya da nake so in yi miki shine wani hanya kuka bi ne wurin fitar da gwani a zaben fidda ɗan takara na gwamna primary election wanda kuka yi shi cikin ruwan sanyi ba tare da an ji ku ba kuma kowa ya yarda an yi adalci domin mu ma 'yan siyasa ne mai tasowa a gaba mu bi wannan hanya domin mu rika yin irin wannan fidda gwani a gama lafiya. Sanata gare ki. Kaga dai ni ce shugaban eh, ba chairman ba ni ce shugaba na apc a taraba state ni kuma ban sa baki cewa wannan kada wannan ba ban ce a ɗauki mutum a ɗora inda ba a san ba duk wanda ya ce yana son takara mun ce sai fom duk wanda ya sai fom kuma mun ce mishi ya je ya nemi jama'a don ba za mu ce wa kowa ya zabi wanda ba ya so ba to kaga wannan an ba wa kowa hakkin shi an yi adalci mun fita dukan mu kowa ya je nemi jama'a mutane kuma eh, wurin neman jama'a kuma mun gaya kowa manufofinmu. su 'yan jam'iyyar namu saboda haka sun yi zabe kowa kowa a jam'iyya wanda yake da hakkin zaben eh, eh, fidda gwani ya zabi wanda yake ganin zai kawo mishi ci gaba da zaman lafiya a duk matsayin da yake nema abin da ya sa muka yi cikin girma da arziki kowa ya gamsu shine domin ba mu san kowa dole ba siyasa ra'ayi ne duk kowa an bar shi ya zabi ra'ayin wanda eh, ya yi ra'ayin shi ya zabi wanda yake so abinda abin nan kenan muddin an sami irin wannan ba za a yi ɗauki dora ba za a yi abu lafiya a gama lafiya cikin farin ciki abinda muka kenan sirrin kenan. To malami na gaba ko malama bismillah. To sunana Sulaiman Halilu Mafindi anguwan sarkin dawaki. Aiki da a matsayin ki na shugaba ko na shugabanmu bayani na dai shine a bisa maganar ruwa da lantarki na wuta. A gaskiya muna da karancin wannan ko kina da wani ra'ayi ko kuma kina da wani tanadi da kika mana a kai babba wanda in har kin zamu za mu ji daɗi akan wannan. Ai kowa ya sani yadda nike faɗa magana har yanzu Jalingo shine state capital amma ba za ka buɗe famfo eh, ka sami ruwa ba wuta eh, babu maganan wuta kan ka san ba maganan gwamnatin Taraba ba ne maganan gwamnatin tarayya ne domin eh, Jalingo an haɗa shi da NEPA ba rural eh, electrification ba ne irin na da da aka sani har ibi e bare a ce ko generator ya baki ba a gyara ba ko kuma ba diesel da sauransu in ka ga an ɗauke wuta a jalin gudeto daga nepa ne to wannan baya cikin hurumin state government sannan maganar ruwa kuma wannan gaskiya laifin state government ne domin ya kamata a ce jalingo a matsayin shi na state capital ya kamata kowane famfo a jalingo a ce akwai ruwa muna da rafuna da yawa rafi rafi da yawa lokacin da muke yara Eh, ruwa bai daukewa a famfo to amma yanzu gashi na an sami ƙarin wayewa an sami karin ilimi amma a ce yanzu jalingo babu ruwa ni ma kullum ina faɗa to kaga a matsayina na yar majalisa ma kai ka san yawan bohol da na sa domin mutane su sami ɗan eh, saukin samun ruwan sha a jalingo ya eh, cikin shi bare sauran abin na hadda sauran senatorial zone dina amma cikin jalingo ka san na yi abin nan bohol ɗarurruka a cikin jalingo a matsayina na sanata saboda haka maganar samun ruwan sha ba a jalingo kadai ba a ina a taraba yana cikin muhimman ayyukan da muke so muyin Allah ya yarda saboda haka ku yi mana addu'a sannan ku fita ku ba mu ƙuri'a in lokacin zaɓe ya yi mun gode. Da mutum na gaba. To tambaya na gaba akwai mace da ta turo sako ta ce ita mata ce mata ne na gida ba za su iya fitowa ba tambayan ta shine menene tabbacin idan Allah ya yi suka zuba miki ƙuri'a kika samu za ki aurar da zaurawa kamar yadda ake a Kano da Gombe da sauran wurare ke ma za ki iya wannan don su bi ki ko kuma za ki bibire musu gashi dai jin su ne. Ce Allahu ai da bani gwamna ma ai ina taimakawa ina aurar da mutane ku ne dai ba ku sani ba don aiki ne na Allah aiki ne na lada ba sai ka fita kana faɗa ba saboda haka duk inda maza da mata suke son juna zan taimaka mana a yi aure aikin lada ne. <laughs> To, gode. Malam na gaba bisimillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya yi sunan mu daga Arda Kula. To. Eh, gwamna ka faɗa za ka buga aiki a ko'ina amma mu bororo ba ku gara mana mai za ku mana ba ga sanu suna mutuwa a daji ga komai ba mu da su kuma mu ba mu ba mu da wanda za mu tura su gurin ku. Roƙon mu shi ne idan an ji mu ma a tuna da mu za mu fito mun ɗauki ƙuri'a mu ma mun yanka kati za mu zaɓe ku kuma ku tuna da mu. wannan ba in Allah yarda za a tuna da ku za a yi muku wurin shan ruwan eh, shanu za a yi muku eh, grazing reserve wurin da za a shuka ciyawa domin dabbobin ku ne kawai in Allah yarda kuma za a taimaka almajiri schools a matsa federal government mu ma kanmu mu yi yadda yaran ku za su samu suna abun nan kun san federal government tana makarantar eh, almajiri tana makarantar makiyaya na 'ya'yan makiyaya to kaga duk wannan za mu samu mu yi za mu matsa gwamnatin tarayya su yi mu ma wanda za mu iya yi a matsayin mu na state government duk za mu yi domin a sami sauki yaran kuma su samu su yi karatu suna kiwon su amma suna karatu sannan dabbobin ku su sami wurin da za su ci abinci wato a grazing reserve da ake akwai hakkin gwamnati don kada a yi ta faɗa faɗan nan to duk wannan yana cikin tsarin mu za ku gani sannan eh, inda ya kamata a yi abin a yi dam dam inda Eh, dabbobi za su sha ruwa duk za a yi muku ai na mitin da mutanen mu eh, mai yatti Allah da arnabai da eh, abin nan da sarakunan fulani duk ina abin nan kai kila kana kauye ne baka sani ba amma yanzu ma in nazo jalingo ma ina da mitin da su duk saboda a san yadda za a yi ne a ji damuwanku. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu sanata Aisha Jummai Alhassan za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage. a gaishe da Jummai Ali. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da wasikar buba mai gora gashuwa shugaban zaɓi sanka na garin gashuwa wanda ya ce mu dai zaɓen najeriya mana addu'a allah ya sa a gudanar da shi lafiya kuma mun ji ƙasar amurka ta ce za ta taimaka wa najeriya wajen ganin an gudanar da sahihin zaɓe don haka nake kira ga sauran ƙasashen duniya masu faɗa ji da su ba da goyon bayansu su ga cewa an daina yi wa hukumar zaɓe katsalandan ya kamata a ce an ba ta dama ta yi abin da kowace hukumar zaɓen ƙasa take yi Shi kuwa Haruna Muhammad Katsina wato shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayi ya kamata ki tsayin daka wajen ganin kin gudanar da zaɓukan da kika yi alkawarin yi a ƙarshen wannan wata duk da irin turjiyar da kike fuskanta daga wasu marasa kishin ƙasa. Sannan ki tabbata kin adalci wajen gudanarwa da ba da sakamako akan gaskiya da adalci da fatan za mu yi zaɓe lafiya mu gama lafiya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku miƙa min saƙona wajen mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam. da cewa mu al'ummar garin fataskun muna kira gare shi da cewa maganar asibitinmu na garin fataskun ya dame mu wai gari kamar fataskun wanda duk jihar yobe babu gari mai girma da kuma jama'arsa amma abin takaici da bakin ciki a ce ba mu da asibiti tsayayye sai dai an kai jama'ar mu wasu garuruwa kamar azare ko gombe wannan wasiƙa ta fito ne daga gambo barau fatiskum tsohuwar kasuwa fatiskum jihar yobe'n najeriya Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika wannan kira da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi na gudanar da zaɓe sahihi tare da kaucewa duk wani tashin hankali a lokacin zaɓe ko bayansa ya yi daidai. Da fatan wanda aka yi don su za su ɗauki wannan shawara. Don masu iya magana sun ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Wannan wasiƙa ta fito ne daga Fatima sadi Sa'idu Daura. dan Allah murya Amurka ku isan min da sakon jaje na zuwa ga Farfesa Ango Abdullahi. da wasu sojoji suka kai wa hari ta hanyar buɗewa motarsa wuta a garin Bauchi. Da fatan Allah ya kare ya sake aukuwar haka a gaba. Wannan wasiƙa ta fito daga Aliyu Usman Takalafiya ne. Da ƙarshe sai wasiƙar Salihu Isa Fana a ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbi, Najeriya, wanda ya ce gaskiya sojoji a jihar Bauchi a Najeriya kun fara wuce makiɗi da rawa. domin laifin mai shugaban kungiyar dattawan arewacin kasar farfesa ango abdullahi muku da kuka bude masa wuta idan bude wuta kuke so ku tafi dajin sambisa mana domin can ne ake bude wuta ina kuke lokacin da 'yan kungiyar boko haram suka sace mana 'yan matan chibok yau kusan shekara guda. Masu sauraro kada ku manta kada a kashe rediyo Halima da Jamila da Usman suna nan ɗauke da shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ladan da takaitattun labarai ko kuma kafin mu je ga takaitattun labaran ga wannan saƙon. wai mai janar buhari ce ne game da tarzomar siyasa kudin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu ko goodluck jonathan ma cewa yi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yan na daɗi amma mu barge na ramin mugunta Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. ko mai mugunta. gama ka aiki. To madalla yanzu dai ga ladan da takaitattun labaran duniya. majalisar dokokin kasar tunisia ta buƙaci a bada hutun kwana guda a kasar domin nuna jimamin buɗe wutan da aka yi wa wasu masu yawon buɗe ido inda aka kashe mutane goma sha tara kan aka jima mutane arba'in rauni shugaban majalisar dokokin mohammed insau ya ce waɗanda suka kai wannan harin sun kai wa 'yan majalisar hari ne a wurin da wurin adana kayan tarihi ya ce wannan harin tamkar wani sako ne da ke nuna cewa aikin ta'addanci ya sake tsari da kamanni a cikin birni kuma ya mayar da hankali ne ga alamun da yake shi haɗin kan ƙasan a wani rahoton da kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce ba shakka ƙungiyar isis ta aikata laifin yaƙi da ayyukan aisha ga mutanen ƙasar iraki har ma da 'yan tsirarun ƙabilun yazidi rahoton wanda aka miƙawa wa kwamitin yana ɗauke da bayanin yadda ƙungiyar ta isis ta kashe ta sace kana ta azartar da tare da cin zarafin bil'adama a lokuta daban-daban Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan masu sayar da katin su A daidai wannan lokacin kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da abokan arzikin Malam Shehu Manu ɗakin gari, ma'aikacin kashe gobara wanda ya rasu shekaran jiya talata sanadiyyar haɗarin mota. Allah ya ji ƙanshi ya kuma gafarta masa amin. yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau mr keith ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da usman dauke da shirin yau da gobe